وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا بيار يوتا رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبور تريه da arba'in da uku shine kuma a shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ashirin da biyu ci gaba da karatun na tafsirin alkur'ani mai girma muna cin tafsirin suratun nisa za mu tashi da yardar allah a kan aya ta 49 alamtar illazina zakuna anfusahum fatan mu dai allah ta'ala ya bani ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da aikata daidai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ألم تر إلى الذين ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alamtara ilal lazina yazakkuna anfusahum bakai duba bane zuwa ga wanda suke tsarkake kawunan su balillahu yuzakki man sha. bare dai ba haka bane Allah ne ke tsarkake wanda ya ga dama wala yuslamuna fatila ba a zaluntar su daidai da zaren nan na jikin bawon dabino ko na jikin ƙwallon dabino fita kaifa yaftaruna ala allahi Ka yi duba ka ga yadda suke ƙirƙiyar wa Allah ƙarya su jingina masa wa kafa bihi isman mubina wannan kaɗai ya isa girman zunubi mabayyani alam tara ila na utu nasiban kitabi Ba baka gani ba ka baka duba zuwa ga wanda ka baiwa rabo na ilimin littafi ba amma kuma yu'minu nuna jibti wa taguti amma kuma ke yin imani da jibti da taguti wa da lil na kafaru kuma suna faɗa ga wanda suka kafarta, suna cewa haula ya ahada min alladhina amanu sabila wa'annan su ne suka masu imani kasancewa akan tafarki na shari'a ula'ika na la'anahumullah wa'annan su ne wa'anda Allah ta'ala ya la'ance su wa mai yal'anillahu dukkanin wanda Allah ya la'ance shi falan tajira lahu nasira ba za ka samu mataimaki tare da shi ba ubangi subhanahu wa ta'ala yana ƙara gaya mana irin ɗabi'una wa'inda suka gabace wanda aka bai littafi su ne yahudu da nasara na irin tsarkakakken su da suke yi suna nuna cewa su sun fi kowa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta alamtar alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum bakai duba bane zuwa ga wanda suke tsarkake kawunan su yahuda da nasara kenan kaga suna tsarkake kawunan su yahuda suna cewa nanu abnaullahi wa ahibba'u suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne wanda Allah ta'ala ya fi so yasa Allah ma ta'ala ya ce musu to in haka ne falimai azibukum bi to in dai ku ne 'ya'yan Allah ku Allah yake su me yasa ya azartar da ku da zunubin ku yace bal antum basharun man khalaq ku ba komai bane face mutane daga mutanen da Allah ya halitta yana cikin tsarkake kansu da suke yi suna cewa wa qalu lan yadkhul jannan lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara suna cewa ba ma ne shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi ko ba nasari kuma suna cewa lan tamassana naru illa ayyaman ma'adudat wai wuta ba za ta shafe su ba sai yan wasu kwanuka yan ƙididdigaggu to wannan na cerin tsarkake kawunansu da suke yi suna nuna cewa su suka fi kowa su ne tsarkakakku su ne wanda suka fita a gurin Allah subhanahu wata'ala to wannan ke nuna ma cewa mutum ya zo yana yaban kansa yana tsarkake kansa wannan aiki ne irin na yahudawa alama ce ta yahudawa shi sa annabi sallallahu ya hana ma mutanen da suke zuwa suna yaban wasu a gaban su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ya ɗebi ƙasa a watsa musu kamar yadda zuwa hadisin muslim hadisin miqdad bin al-aswad Allah ya kara masa yadda yake cewa amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nahatu fi wujuhil maddahin turab yace manzo Allah yana umartar mu da mu watsa ƙasa a fuskokin masu yaban mutane irin masu roƙo a zo ana yaban ka ana dan wani jikan wani mai gona dubu ko baka da gona ko guda biyu a ce mai shanu shi sa wani dan fulani an ce da wani maroƙi ya zo ya nufi masa kirari wai ya ya ya mai shanu dubu ya mai kaza mai kaza kuma ya san ƙarya yake sai dan fulanin ya fito ya ce gobe ka zo ka karɓi shanuwa goma sai da ya zo gobe karɓa sai ya ce ƙarya kai jiya na ji daɗi ne ma karya ka ji daɗi ba shi kenan ba tun da ka san bayan da shanuwa dubu ka mai shanu dubu to kai ma kuma na sai karɓo goma ba zan baka ba ni ma ne ma ƙarya ka ji daɗi to kaga ba su da wani abu da suke sai dai a ziga mutum a faɗo su ɗabi'u wanda ba na sama har ma lokacin a bar abin da cin mutunci ne amma a matsayin yabansa an ce mar da kalin majina a haushe a zabi an ce mar gugan ƙarfe an zo an ce mar agwagwa wai mai tafiyar ƙasaita kuma duk da sunan yabansa ake a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da imam bukari da mutum suka fitar da shi ta hanyar a kandun lahazza daga abdurrahman bin abi bakara daga babansa abu bakara nufai bin laharis allah ya kara masa yadda ya ce an da rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam sami a rajulan yasni ala rajulin ya ce manzan allah ya ji wani mutum yana yaban wani mutumin sai manzala ce wai hak ka ɓata unuka sahibi manzala ce kai canka ka yanke wuyan abokinka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana dukun madihan ba hula mahalata in ya zaba makawa ɗayanku sai ya yaba abokinsa falyaqul ahsibuhu kaza wala yuzaki ala allahi ahada to gwara ka ce ina da tanwa na kaza ne ina da tanwa na mumini ne ina da tanwa na mutumin kirki ne duk da ka za ka samu wasu nasoshin daga manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabo su a gaban su kamar na abubakar Allah ya kara masa yadda annabi ya yabe shi a gabansa da sai malamin sa ce wannan ke nuna cewa akwai halaccin ayabi mutum a gabansa amma mutumin da kake da yaƙini ko sai rinjayen zaton cewa wannan yaban ba zai ruɗe shi ba amma mutumin da san in kai yabe shi a gabansa zai iya ruɗuwa to wannan haramun ne a yabe shi a gabansa saboda ubangiji ta ala yana mu tsarkake kawunan mu sai kuma wani ba zai zo yana tsarkake ka ba isa Allah ya ce balillahu mai ya yasha sai aka kawo idrabul ibtali bal din nan ma'ana an rusa wancan magana din ai Allah kaɗai ne ke tsarkake wanda ya ga dama domin Allah ke san ya kamata a tsarkake sai Allah ya tsarkake shi ta hanyar ba shi imani da ayyuka nagari da biyayya ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi da ɗabi'u kyawawa kuma Allah ya tsarkake shi ga barin munanan ɗabi'u Allah ta'ala ya ce kuma hakan da aka yi musu da ubangi ta'ala ya ce suna tsarkake kawunan su ba su ne tsarkakakun ba wannan Allah ta'ala ba zalunta su yi ba ayyukan su ne yasa ubangi ta'ala bai tsarkake su ba shi yasa ubangi ta'ala ce wala na fatila ba za a zalunce su ba daidai da me daidai da zaran nan na tsakiyar kwallon dabi'u ibn ashur ya ce a nan zaluncin ake korewa allah baki ɗayansa saboda zaren da yake tsakiyar jikin dabino wannan zaren ba na abu da zai maka ma'ana allah ta'ala ba zai zalunce su da komai ba kenan abinda da ubangiji ta'ala ya musu ba zaluncin su yi ba daidai irin aikin da suka yi to shine irin sakamakon da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu ba cancanci allah ya tsarkake su ba shi sa allah ta'ala bai tsarkake su ba sai Allah ta ya ƙara cewa unzur kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadhib kace ya Allah ce kalli ka duba ka ga yanda suke kirkira ƙarya kuma su jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala irin ƙarerayin da muka karanta a nan a baya sun ce su 'ya'yan Allah ne sun ce su Allah yake su sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasari wannan duk abubuwan suka faɗa ƙarya ce suka kirkira kuma suka jingina wa Allah wanda yana ci mafi girman laifi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya kiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala haka ma faɗin su lanta masanan naru illa ayyaman ma'adudat wannan ma ƙarya suka jingina wa Allah dan babu inda ubangi ta'ala ya gaya musu haka da kuma irin abin da suke yi na jingina da irin ayyukan iyayensu salaya da suka gabata ta dinga tsarkake kawunansu suna kuma jingina wa Allah ƙarya cewa Allah ta'ala zai tsakake su Allah zai musu kaza zai musu kaza saboda iyayensu sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza tare da cewa Allah ta'ala ya riga ya faɗa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum idan iyayenka suka yi aiki suka tafi wannan aikin ba zai amfane ka ba in kai ma ka bugu gurabun su ba aikin su daban al'umma ce ta wuce abin ta tsururuta yana gare ta na kirki abun kuma da ta yi wanda ba na kirki ba yana kanta daga wannan kai ba zai amfana komai ba sai abin da kai a karan kanka to amma sai ga rinka ma Allah subhanahu wataala ƙarya sannan kuma suna tsarkake kawunan su ainihin kuma suna cewa su ne fiyayyu a gurin Allah ta'ala kuma suna jigina da irin ayyukan da iyayen su kai ayyuka na gari wanda wannan ba zai musu amfani ba Allah ta'ala ya ce wa kafa bihi isman mubina wannan kadai ya isi girman zunubi a gurin Allah subhanahu wataala ta'ala ma'ana aikin da suke na kirkirar wa Allah ƙarya iya wannan kadai ko da ba su da laifi ya ishe su girman zanibi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da yana cikin mafiya girman laifi mafiya girman zunubi shine kirkirar wa Allah ƙarya ba ma ka kirkirar wa Allah ƙarya ba ka faɗo abu dangane da Allah wanda baka da ilimi akai wannan zai iya fin har shirka girman laifi a gurin Allah Allah ta'ala ce inna ma harrama rabbi fawahisha ma bahara minha wa ma badana wal isma wal bagai bigar alhaqi wa an tushriku billahi ma lam yanzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ubangiji na ya haramta alfasha alfasha mabayyaniya da alfasha wal isma wal da ayyuka na saban Allah da zaluncin da ba da haƙƙi ba lafazin da gaira haƙƙin wannan sifa ce kashifa saboda dukkanin wani zalunci babu haƙƙi ake yi sa siffa ce ta zalunci din bugayar haƙƙi yake sannan kuma wa an tujirku billahi malam da zirbi sultana wannan ba siffa ce ba dan ba wata shirka da Allah ya saukar da hujja akan ta a ƙarshe sai Allah ya ce wa anta ulu ala allahi ma la ta'lamuna yana cikin abin da Allah ta'ala ya haramta shine ka faɗo wani abu dangane da Allah wanda baka da ilimi akan ibn qayyim alayhi rahmatullahi yace anan mataki mataki ne daga wanda yake karami sai wanda ya fi shi girma sai wanda ya fi shi girma ka kenan sai ya zama kaulin alallahi bila ilmin hamma ya fi shirka din girma saboda ita kanta yin shirka din kaulin ne alallahi bila ilmi zalincin kaulin ne alallahi bila ilmi al'itim din kaulin ne alallahi bila ilmi haka nan alfawahi duk wa'annan qaulun ne alallahi bila ilmi shi sa Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sab'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana arhu mas'ula shi sa yana cikin mafi girman hadari mutum ya zo kawai dinga sakin baki ai Allah ya ce kala Allah ya ce kala tare cewa bai tabbatar da inda Allah ta ya faɗi wannan maganar ba ina take a littafin Allah ko a ina take a wani hadisi ingantacce alƙudisi wanda manzo Allah ya bada labarin cewa Allah ne ya faɗa wannan kuma yana cin abin da yanzu yake da sauki a harasan mu shine kirkirar wa Allah ƙarya mutum zai iya kullo yan maganin sa ma a leda naira goma goma kuma yawa Allah ƙarya dan a ce maganin sa ya zo ya ce Allah ya ce kaza ko ya zo ya ce ya annabi ya ce kaza yana ce da maganin ciwon ido ce annabi ya ce duk kwana arba'in mumini ya duba idansa ya yi sabis ɗin idansa don ka ce maganin naira goma har akwai abin da ya mun saba ma da faɗarsa ko muna jingina Allah ko babu inda Allah ya faɗi nassin haka ba muna yawan cewa Allah ce tashin taimake ka ba a ina wannan nassin yake a wacce aya Allah ce nassan tashin taimake ka babu gwara ka ce yana daga cikin sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala idan ka tashi ka nemi taimakon Allah zai taimake ka wannan sunna ta manzo Allah ta nuna haka irin alama fa'uka wasta in billah wala ta'ji kaka tashi kai ƙoƙarin neman duk abin da zai amfani ka a duniya ka da lahirarka ka nemi taimakon Allah kar ka gajiya kagan ka ne mataimakon Allah kenan kaka gajiya Allah zai taimake ka amma nassi ta shin taimake ka babu wannan nassi to yana cikin mafi girman laifi kuma yana cikin irin laifin da su Yahudawa suka yi wa Allah subhanahu wata'ala shine kirkira ƙarya kuma a jingina wa Allah subhanahu wata'ala wanda Allah yake wannan kadai ya yi girman zunubi mabayyani a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce gaba da cewa alam tara illal ladina utu nasiban min alkitabi baka duba bane baka ga waɗanda aka ba su rabo na ilimin littafi ba suna da wani baƙiya ta ilimi suna da wani abu da Allah ta'ala ya ba su na ilimi sun san cewa wanda ya cancanta abota tawa shine Allah ta'ala shi kaɗai kuma sun san cewa manzan Allah annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi amma kuma tare da haka yu'minuna bil jib amma su yin iman da al jib malamai sun mafasarori da yawa wasu ce gumaka wasu ce bokaye wasu ce sihiri wasu ma sun ce ka bin ashraf shine jif din wasu ka ce huye bin aqtab shine jif din amma aljif duk dai wani abu da za a bi ta hanyar sa a saba shari'a Allah wannan shine aljif irin su sihiri din irin su bukanci irin su canfi duk wannan aljif ne to sai ke imani da wannan wa tagut kuma ke imani da tagutu shi ma malamai sun fassara da yawa wasu ce tagutu shine shedan wace dagutu shine kaza amma fassara mafi kyawu shine fassar da ibnu qayyim yayi alayhi rahmatullahi yace kullu ma tajazu bil abdu haddahu fa huwa tagut dukkan wani abu da mutum zai ketare wa Allah iyaka da shi to wannan shine dagutu kaga shedan ya shiga goma ka sun shiga bokaye sun shiga duk dai wani abu da mutum zai ketare iyakar Allah da ke bautata masa ko abin da za a wasu jara ko abin da za a neman taimakonsa ko abin da za a dinga neman agajinsa to duk wannan ana ce ɗagutu isa da Allah ta'ala ya aiko manzanni baki ɗinsa ya zaƙi da guda ɗaya cewa abota wa Allah wata ne ɗagutu a nisanci dukkanin wani ɗagutu dukkanin wani abu da za a ƙetare iyaka a yi masa wani abu nau'i na bauta to na na ce ɗagutu taimakon abin da Allah ya ba su na rabar littafi suna da wani bakiya na ilimi su yi aiki da shi su yi imani da Allah a'a sai suka dinga yin imani da wannan aljib din da kuma tsagutu wa yaquluna na kafaru suna ma faɗa wani shi kafirta suna cewa ha'ulai ahada min na amanu sabila ai wa'annan sun suka fi muminai kasancewa akan hali na shirya imamun nasai cikin a sunan kubara ya fitar da ruwaya hakanan imam ahmad lokacin da ka bin ashraf ya gabato garin maka gurin ƙurishawa a lokacin a lokacin suna so ƙurishawa su zo su taya su domin ya zama an kashe da manzan Allah da sabayan gama da addinin musulunci baki daya shekara ta biyar kenan bayan hijiran manzan Allah to a lokacin sai suka ce da shi ba ka ganin wannan mutumin suna nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayawa cewa shi ya fi ma alkhairi bayan mu ne wanda muke jibinta lamarin alazai mu muke shayar da alazai mu ne masu kula da ɗakin Allah sai ka yi bin asharar sai ce ai ku ko fi su kun fo'in nan mutanen ma'ana ƙwarai shawon maka kafirai wai sun fi manzan Allah da sabon manzan Allah har ma suna cewa manzan Allah wannan ne yankakken bayan wai yana cewa ya fi mu shi kuma sai gaya musu ai ku kuka fi shi alkhairi sai faɗin Allah ya sauka inna shani aka huwal abtar. Allah ya ce hakika makiyinka shine mai yankakken baya sai kuma faɗin Allah ya sauka alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi har izuwa faɗin Allah nasira sai wannan aya din ta sauka to a lokacin suna so su taimaka musu a zuwa abin da aka yi a hazab wannan ta kai ga har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sabon suka gina wannan gwalolo ɗin. da shawara salman al-farisi Allah ya kara masa yadda kuma ubangiji ta'ala ya baiwa manzan Allah kariya ya baiwa sabon manzan Allah kariya wa radallahu allazina kafaru bi ghaibihim lam yanalu khaira wa qafa Allahu al-mu'minina qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya isawa mu'minai yakin kuma Allah qawiyan ne Allah mai tsananin karfi ne kuma aziz Allah ga gagarba daune Allah mabuwayi ne subhanahu wata'ala ya karya wanda ya ga dama kuma ya dora wanda ya ga dama to shine wannan fadin na Allah ya sauka subhanahu wata'ala Allah ya ce bai gani bane wanda suka kafirta suna faɗa irin waɗannan magana din suna cewa ai wai waɗanda suka yi kafirci bakirkan maka wai sun fi manzan Allah da sahabban manzan Allah kasancewa akan shari'a ka duba inda ake kalbul haqa'iq masu bautar gunki masu umarni da mummunan aiki sana kyakkyawan aiki masu munanan ɗabi'u a doron ƙasa masu yaɗa ɓanna a doron ƙasa a ce wasu suka fi mutanen da suke tsaye kan botar Allah wa wahada hula sharika kala hushi kaɗai mutanen da suke umarni da tsarkakakkun ayyuka umarni da a yaɗa alkhairi a doron ƙasa mutanen da suke aiki na ɗabi'u kyawawa suke rike da gaskiya da sada zumunci da riƙon amana da ayyuka na alkhairi wai a ce wai sun fi su alkhairi ka duba duk inda zaka kafiran duniya zaka kullum kokarin su a doran kasa shine shirka da Allah ta'ala da kuma yada banna a doran kasa har a yanzu a yanda muke rayuwa kokarin su ya za su kautar da al'ummar musulmi gabarin dabi'u kyawawa ya za su kautar da musulmi gabarin tsakakun ayyuka idan aka ce maka wata ƙasa ko wata al'umma ta haɗu ta ce mun haɗu akan addinin Allah muna so abin da zai jagorance mu shine littafin Allah a yau kafaran duniya za su kyale wannan ƙasar ba za su kyale ta ba wani kuma rayuwa ƙarƙashin alƙur'ani babu abin da zai gyara duniya kamar sa amma ba za su kyale ba amma ka duba duk irin zaluncin da shugabanni za su yi muku da kisan da za a yi da zaluncin da za su yi da fyaɗen da za a yi da duk abin da za a yi in dai ƙasa da demokuraɗiyya to babu ruwansu da ita ai ana demokuraɗiyya wannan mu dai anan nan irin ƙasashenmu da kuma raɗiyya ba ta amfana mana komai ba ce balai haka za ka ga kuma kullum a cikin al'umma kafirai ƙoƙarin su shine ya haɗa ɓanna yanzu ka duba yadda ake ƙoƙarin 'ya'yanka ma sai an raba ka da su ina ji an ka dokar child right act ko dokar kananan yara ɗin nan shi ke na ɗanka ba za ka yi mafaɗa ba balle ya ta kai ka duke shi balle kaza da kaza da kaza za ka kawai in ka da ɗanka zai iya kai ka ƙara wai sai ma a ƙwata ɗan ka da ke shi shi nan so ake yadda za ka zo kana kallon turai yaro babansa ya ɓata man rai ko babarsa ta bata masa rai ya zo ya faffasa tv ya ragargaza abin da ya gaza a rarrashe shi ko ba a da yakinin cewa gobe ma an masa ba zai kara fasa ba haka ake so mu ƴaƴan mu su ƴaƴan mu mata baka idan kai mata aure kan shekara goma sha takwas kayi laifi haka doka ce ba za ka aurar da ta boye sai ta wuce shekara sha takwas haka suke cewa ko amma kuma babu dokar in ce na kan shekara sha takwas din me za a yi mata babu wannan dokar babu dokar in ke ciki kan shekara sha takwas na banza a waje babu dokar me za a yi mata saboda burinsu ne suke so banna ta yaɗa a doron ƙasa to irin wa'annan mutanen waya ce kuma sun fi al'ummar manzan Allah alkhairi a gurin Allah ko shakka babu wannan babban ta'addanci to ne irin abin da su suke faɗa yahudawa kamar yadda kabin ashirar ya faɗa a lokacin da ya gabato garin madina cewa waɗannan masu irin wannan mummunan aikin wai sun fi wa'ancan alkhairi isa yana daga cikin yana daga cikin kuskure kuskure mutum ya dinga cewa ai ga wasu ai kafirai ai sun mafi musulmin gaskiya sun fi musulmin amana wannan kuskure duk inda zaka samu rashin gaskiya a cikin musulmi to rashin gaskiya da cikin kafirai ta ka cikin musulmi daina kake ganin wani abu na banna a cikin musulmi to wallahi na cikin kafar ya nan shi kuma sannan ga ka'ida ta, ta, shari'a so ake duk abin da za ka yi ya zama tsoron Allah ne sa ka yi shi mutum zai zo ya ce ai kaga kaga turai din nan su ne kafirai mu ko mu ne musulmi amma su suke musuluncin mu ko ba ma musuluncin waya ga maka wace ma musuluncin suke duk wani ba za ka samu a turai ana yi an bi doka an bi kaza an bi kaza tsoro ne saboda cctv tana kallonsa za ka kama shi a amma ina kalubalantar duk wata ƙasa ta turai in ta isa wannan kyamarorin a kashe su awa ɗaya wallahi ɓannar da za ya kashe su awa ɗaya a ƙasan musulmi ko ba shugaba shekara 60 ba za a yi wannan ɓannar ba to shi ko musulmi abin da ake so tsoron allah da ke duka allah ya hana shi laifi sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai gadi aka samu su? a tarbiyya da annabi ya ba su ta alkur'ani da sunna ta manzan Allah ya zama a gefe ɗaya su kaɗai masu na tsoron saba Allah haka ake so kowa ya zama ba ya zama wai doka ce ta gari ta inda in ba wannan dokar ko ba a ganin ka za ka je kai laifinka za ka babu wasu arna da za su iya fin musulmi alkhairi wannan ba zai yi ba don wani ma sai ka samu ubangida ne da shi arne shikenan irin wannan watan ya zo ya baya shinkafa kwano biyu da naira dubu biyar ga ya ce yana cewa kaga arnan ma sun fi musulmin kai kawai kan shinkafa kwano biyu ta rasu musulmi imanin kaɗai ya isa wuce su da shi kaga wannan yana da kin abin da bai kamaci musulmi ya zama yana yin irinsa ba ya zama yana fifita wani kafiri akan musulmi ubangi subhanahu wa ta'ala yace ula'ika to su wa'annan din ka sai kawo ula'ika kamar kana ganin su ga can saboda ni saboda abin da aka faɗa suna yi din ba su su iya kau da shi ba tabban ne aikin su suna aikatawa shi sa ma za ga farkon an yake zuwa da at-ta'ajjub alam tara alam tara baka gani bane istifhami ne na mamaki sannan kuma na tabbatarwa akwai mamaki kuma tabbacin yi abin bayan da za a iya kore shi shi sa Allah ce ula'ika allazina la'anuhumullah wa'annan su ne wa'anda ubangi ta ya la'ance su kamar ka ce kenan idan baka san wa'anda Allah ya la'ance su ba to wa'annan su ne wa'anda Allah ya la'ance su ko kuma kamar da ibn ashur yake faɗa ce ko kuma a'a dama can sahabban manzan Allah da manzan Allah sun san wa'annan Allah ya la'ance su sai Allah ya ƙara faɗa cewa wa'annan to su ne dai wa'annan da Allah ya la'ance sai Allah ya ce man yal'anillahu dukkan wanda Allah ta ya la'ance shi falan jin lahu nasira ba za ka taɓa samun wani mataimaki tare da shi ba don duk wanda Allah ta'ala ya kore shi daga rahamarsa ya kore shi daga rahamarsa Allah ta'ala ce ba zai masa rahama ba to in duk duniya za ta zama gatansa ba za su iya taimaka masa ba domin wanda yake taimako cikakken taimako shine Allah subhanahu wa ta'ala ka bambanci su da muminai kaga muminai Allah ce wallahu alam bi a'daiku wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira muminai Allah ya ce ku muminai Allah ya sa muna cikin su ko Allah ya san makiyanku amma ka ku damu ba abin da za su iya wa kafa billahi waliyan Allah ya isa ya zamo majibincin lamari wanda zai jibince mu wa kafa billahi nasira Allah ya isa da mu shine mataimaki kake nan mu'mine waye yake jibinta lamarin su Allah ne mu'mine waye mai taimakon su Allah ne subhanahu wataala amma wanda kafar kafircewa Allah ba su da wanda wanda ya zama zai taimake su Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ya ce mu am min al-mulki wa idan la أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله تعالى أم لهم نصيب من الملك ko dai suna da wani rabo na mulkin Allah subhanahu wa ta'ala fa'izan ko da haka ne tunan nasa na tsira ba za su iya biyan mutane ko da ɗigon da yake bayan ƙwallon dabino ba am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli husule wa mutane hassada ne a bisa abin da Allah ya ba su na falalarsa faqad atayna ala ibrahim al-kitaba Allah ta ƙiƙa min baiwa iyalan annabi ibrahim da annabi ibrahim ɗin littafi wal hikima da hikima wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki mai girma faminhum man amana bihi daga gare su akwai wanda ya imani da shi wa minhum man sadda anhu daga gare su kuma akwai wanda ya bijire masa wa kafa bi jahannama ta'ira wutar jahannama ta isa ainihin mai kunkuna ko wajen kuna anan ma ubangiji subhanahu wata'ala yana yi musu istifhamul inkari tambaya ce amma ta ta inkari da Allah ta lace amlahum nasibun minal mulk ai ko suna da wani rabo ne na mulkin Allah subhanahu wataala kaga tambaya ce amma me take nufi inkari ma'ana ba su da wani yanki na mulkin Allah subhanahu wataala mulki baki ɗayansa na Allah ne shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama komai da yake duniya ta sarrafin duniya da juya ta da mallakar duniyar wannan baki ɗayansa na Allah ne da ka falalasta ce ya ga dama ya bai wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama bisa hikimar subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya siffanta su da ruwa tunda yahuda mutane ne masu tsananin ruwan gaske suna da tsananin cin dukiya ta haramu ko suna da tsananin ruwa shi sa Allah ya siffanta su cewa sama'una likazibi akaluna lisuhu to ta da kuma tatattun marwata ne sai Allah ta ce fa'idan ai ko da haka ne ma'ana da ma suna da wani rabo na ilimi na mulki din ko suna da wani tasarrufi to ba za su iya wani mutum komai ba la ya tunan nasa na kira saboda tsananin rawashu to da ba za su iya mutane daidai da digon da yake bayan dabino ba bayan kwallon dabino in ka duba jikin kwallon dabino za ka samu na digo a bayansa to saboda tsagwarar royar yahudawa ko da suna da mulkin a hannunsu ko da suna iya tasarrufi din to ba za su iya mutane daidai da wannan dogon ba saboda irin rowar da ainihin suke da ita yasa a ubangi ta'ala a nugura yake cewa qul law antum tamlikuna kaza ina rahmat rabbi idan la amsaktum al infaq to kaga duk wannan na da abin da ke nuna ma irin tsananin ruwa saboda jin tsoron me suna jin tsoron kada wani abu da yake hannun shi zama ya gudu ya tafi suna tsoron kullum kada ya kare tare da cewa abin da ubangi ta'ala ya wa bawa ciyarwa da taimakawa wannan baya karar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa sadaka ba ta tauye dukiya kuma meye a dukiyar ma duk dukiyar ta wuce ka ci ka sha kai sitira kai matsuguni ko sai kudin makaranta da duk dai ɗan wayannan abubuwan na bukata duk dukiyar ta wuce wannan kawai kana ajiyewa ne kamar kana babu labari ne me yasa ke ajiyewa eh dan mutum bata daga wannan babu wani abu da za ta yi maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah alhakumut takafur hatta zurtumul maqabir sai manzala ce qul adama mali mali manzala ce dan adam yana ta cewa dukiyata dukiyata da ka taba ai kudi na ya taba mu akan me zai taba kudi ai ta bala'i manzala ce halaka min malin illa ma akaltu fa abraita kana da wata dukiya in ba abin da zaka ce kare ba aula bi saufa ablaita ko abin da zaka yi tufafi ya tsufa ko dai ya tsufa a gurinka ko sawa ɗaya kai saboda wadata ka bayar kai a gurinka ya tsufa ya ce au ma an fasa wufa an baita ko kuma abin da zaka ciyar to shi ne wanda ka shuɗar da shi zaka ɗauka gaban Allah ranar alkiyama idan ka ciyar dan Allah isa da manzo Allah ya zo aka zo da akuya ya zo ce da ummu Aisha ina akuya me ya ragowa tace karfata ce kadai ta raguwa? mun rasa komai sai karfata manzo Allah ya ce a'a mun samu komai banda karfata saboda wancan an yi dan Allah za a samu ladansa a gaban Allah a ranar alkiyama ran da mutum in ya ciyar da triliyan dubu in ya ciyar da triliyan dubu in aka je gaban Allah sai ya burin ina ma triliyan dubu su triliyan dubu ya ciyar in yana da shi saboda a ranar ba ba wani abba wata dukiya da ta amfani kawai aiki ne me ka aikata rana ce da ba ruwan kowa da kowa aiki ne kadai zai amfani yau mace duk kullum nafsin ma amilan min khairin muhdarra wa ma amilan min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida wa yahbirukum Allah nafsa ran da kowace za ta ga abin da ta aikata a gaban ta gashi kowa a lokacin da mutum zai buri in ya aikata mummunan aiki ina ma tsakanin sauran mummunan aiki akwai wani zamani mai nisan gaske sai Allah ce wa haddarkumullahu nafsa Allah ta'ala na tsoratar da ku kansa subhanahu wa ta'ala to kaga haka yahuda suke da wannan tsananin ruwa din haka da ma a ce suna da wani rabo na mulki din to da ba ba za su iya mutane ko da dogon da yake bayan dabino ba sai Allah ce an yasuluna nasa alama atahumullahu min fadlihi wannan saboda hasadar suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa abin da Allah ya azurta manzan Allah da shi na mafi girman annabta don ba wata annabta ta kai annabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin annabawa a ulul azumin ma da Allah ya rusu yin manzan Allah na daban ne tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah sai ce warafa'a daraja shi shine manzan Allah wa na isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus kaga Allah ya ce min fifita wasu sashi da wata daraja shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa a ƙayoyi guda biyu da Allah ta'ala ya nuna mafiya girman manzanni guda biyar sai wani gurin Allah ya fara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine na farko sai kuma ya faɗi na ƙarshen wani gurin kuma sai Allah ya fara na ƙarshen sai kuma ya biyo shi da manzan Allah na farko shara lakum min addini ma wasa bihi nuhan eh sai ce me wallazi awhayna ilayka kaga ma wasa bihi nuhan annabi nuhu ne na karshen su shine na jiya sai Allah ya fara ambatan sa sai ce wa ma awhayna ilayka sai kuma ya bace manzan Allah sannan ka jero ukun a jere wa ma awhayna ila ibrahima wa musa wa isa dama wannan ajere suke annabi ibrahim sai annabi musa sai annabi isa sai annabi nuhu sai kuma wani guri in da aka ƙara jeru su eh sai wani guri cikin ahzab wa minka min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa daga ninka manzan allah shi ka fara da shi wa min nuhin sai kuma ka na ƙarshen wannan cikin usulubi da da balaga ta alqur'ani ta kara jero su a ibrahima wa musa wa isa ana kimu dina wala tafarruqu fi to wannan falal da Allah ta'ala yau manzan Allah ta kasantuwar sa mafi girman manzo manzan da babu kamar sa kuma Allah sai ya aiko cikin larabawa baya daga cikin dangin banu isra'ila tunda an san banu isra'ila dangin gidan yaqub ne shi kuma manzan Allah dangin gidan isma'il ne shi yaqub dan ishaqa ne ishaqa kuma kane ne gurin annabi isma'il to da Allah ya tashi bada da annabta ta karshe wacce babu irinta sai ya bada da ita a ɓangaren gidan Ismail tare da cewa kuma a da mafi yawan annaba suna zuwa ne a gidan Yaƙub wanda shi kuma ɗan annabi Isaac kuma Yahudawan sun san manzan Allah eh tabbas annabin ne manzan Allah ba kirkire ba domin sun karanta tafansu a irin garin da Allah zai aiko manzan Allah ai dalilin ma da yasa aka sami Yahudan banu nazir banu quraiza banu qainuqa yahudawan khaybar saboda sun zo madina sun ga nan ne garin da ya daidai da abin da suka karanta a nan Allah zai aiko annabin ƙarshen zamani to da Allah ya tashi aiko shi sai aiko shi cikin larabawa cikin zuriyar annabi isma'il to wanne yasa suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hasada wannan ni'ima da farar da Allah ya mata wannan ke wannan cewa kenan ɗabi'ar hasada ɗabi'ar yahudawa ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mana cewa abubuwa guda biyu la yastami'ani fi qalbi mu'minin al-hasad wal iman manzon Allah yace wayannan abubuwa guda biyu ba sa haduwa fi qalbi rajulin ma ba sa haduwa a zuciyar mutum da imani da hasada ba sa haduwa amma hasada rashin imani kuma hasada rigima ce da Allah me isa zai wani falala waye mai falalar ba Allah ba to kamar kana rigima da kine mai isa zai shi za ka samu din mai hasada in dai mutum ya kamu da cutar hasada sako cikin da kuma sai ya kamu da shi daga mutum ya kamu da cutar hasada zuwa take biyo bayan ta shine cutar girman kai dama nan baka raba su din mai girman kai sai ya kamu da cutar hasada kuma din mai cutar hasada sai ya kamu da cutar girman kai to daga nan kuma sai su kamu da falarai ko kuma ka ce ed ita ce cutar son zuciya daga mutum ya kama da sai girma ka ce kuma son zuciya za ka yanzu duk wata gaskiya da za ka faɗa in dai ta saba son zuciya sau ba zai saurare ka in ya zo da son zuciya ka zo ka karanta masa alƙur'ani a gabansa ga abin da Allah ya faɗa wallahi zai ji kama wallahi sai ya san zuciyarsa to kaga wannan ke cewa babbar ɗabi'a ce ta Yahudawa hassada to Allah ta ce su ne mutanen sada bisa abin da Allah ya basu na falalarsa a nan mutane na nufin manzan Allah da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce faqad ataina ala ibrahim alkitab haƙiƙa Allah yace min bewa iyalan annabi ibrahim littafi a zuriya annabi ibrahim ubangi ta'ala ya fitar da annabawa masu yawan gaske shi sa muke ce masa kakan annabawa mafi yawa annabawan Allah jikoki annabi Ibrahim sannan kuma a cikin su ubangiji ta'ala ya ba su hikima kuma sannan Allah ta'ala a cikin su yace wa atainahum mulkan azima muka ba su mulki mai girma kamar yadda Allah ta'ala bai annabi Dauda mulki da annabi Sulaiman kaga aka bai annabi Sulaiman mulkin da yake mallakar hatsin tsaya har aljanu ya sa su aiki wasu suna can su ne mai gini wasu sun nutsa cikin ruwa suna nemo tsebo masa arziki wasu kaza wasu kaza Allah ya hore masa irin wannan mulki shi yasa ba ya roƙi Allah ta'ala ya ba shi mulkin da bai bai wani da ba zai bai wani a sa ba shi yasa lokacin da manzo Allah ya kama shedan ya shaƙe shi hadisin muslim manzo Allah ce ba dan addu'a dan uwana Sulaiman ba da na daure shi a ginshikin masallacin na yaran madin sai sun yi wasa da shi amma annabi Sulaiman ya roƙi Allah ya ba shi mulkin da ba zai bai wani a bayansa ba to kaga shine mulkan aziman da Allah ta'ala ya bayar a cikin zuriya annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ce fa minhum man amana bihi to amma tare da hakan daga cikin su banu Isra'ila akwai wanda suka yi imani da shi ai suka yi imani da me suka yi imani da annabi Ibrahim din kuma suka yi imani da wannan ni'ima din da Allah ta'ala ya a cikin zuriya annabi Ibrahim wa minhum man sadda anhu amma daga cikin su kuma akwai wanda suka bijire wa wannan ni'imar sai in imani din kaga ashe kenan su a a a a a a ahli kitabi idan da abun nasu da gaskiya ba dan da su ba to ai annabi ibrahim da zuriya annabi ibrahim ai wannan tsakon su ne sanan suka fito amma da annabi ibrahim da zuriyar ta sama da Allah ta'ala ya ba su ni'ima din da mulki da kaza to a cikin yahudawa akwai da suka gare musu ba su imani da su ba haka wasu malaman suka fassara wasu kuma suka ce a'a fa minhum man amana bihi daga gare su akwai suka yi imani da shi zamirin sa yana koma ne kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana daga gare su akwai suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa minhum man sadda anhu daga gare su kuma akwai suka bijire manzon Allah suka kafirce manzon Allah suka karyata abin da manzon Allah ya zo da shi na gaskiya ba su shari'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba duk da bayyana shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nisa Allah ta'ala yake wa kafa bi jahannama ai wutar jahannama ta ishe su ita kadai kunkuna ta ishe su azaba ta ishe su ubangiji ta'ala ya dandana musu azaba da ita saboda kafircin su da kangarar su da kuma saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma saba altafan Allah da suka yi da kuma saba manzannin Allah da suka yi an sani dama ɗabi'a ce ta yahudawa kangare littattafan Allah da gare manzannin da Allah ya aiko musu kusan ba wani annabi da Allah ya ko yahuda face kan kangare wannan annabi ba wata ni'ima da Allah ta'ala ya musu face sun kangare wannan ni'ima din ka duba abin da Allah ta'ala ya dinga musu a lokacin annabi Musa wa anzalna alaihimul manna was salwa Allah ya kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusam yadlimuna ba sai kun je ko ina ba kawai ga dan shila nan ba na garin aka ta neman kwansarwa ba ga gani ga tarwa din ga kuma alman da hausa na ce mata darba kawai su ci babu ruwansu farko ma zalnalla alaihimul gamama ga kuma suna tafiya girgije na bin su ne musu inuwa ka dubu irin wannan nema masu garewa Allah sai suka ce lan nasbir ala ta'amin wahid wa yafda'u ulana rabbaka yukrina mimma tunbitu al-ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ku da ake muku ruwan irin wannan abinci daga sama amma kun kuna neman wai ta albasa su wake su wane ne su wane ne shi sa Allah ce a tasabbiru allazi huwa adna bil ladhi huwa khair ibidu misran fa inna lakum ma ta'lamun saboda kangararsu karshe mai suka ce lannu mina laka ta nara Allah jaharaka kai annabi Musa su wasu ma ce annabin ba ai dan ba su imani ma annabin ba ne ba za ma ni imanin da kai ba sai mun ga Allah karara Allah yake ne fa kazat hum sa'iqatu wa antum tanzurun Allah ce sun ba ba'adnakum min ba'tum wa tukum la'allakum tashkurun amma duk da aka wasu imani da Allah ba wanda ke nuna ma irin kangare yahudawa ma'ana ne suka kangare wa annaba da gabata kuma sai kangare wa manzan Allah duk da sun san manzan Allah annaban gaskiya ne dama shi annabi isa ma jingina suka ga zina wal iyadu billah sai kare ta yi suka ce ma ba dan halal bane suka jefi mahaifiyarsa duk da tsarkakewar da Allah ya mata kuma manzan Allah ya zo suka kare ta yi da yarda cewa sun san annaban gaskiya ne to wannan duk dabi'a ce ta Yahudawa wanda zai nuna ma cewa ba yanda za a yi kai da kake da imani in dai imanin ka na gaskiya ne to ka dauka za ku taba shiri da yahuda ba za ku yi ba idan ka ji mutum ya zo yana cewa ai alhamdulillah kafaran duniya ma sun ce mu mu ba yan kaza bane to dama imanin ka ne na ƙarya kana zuwa kulla kofa da kai ta ce ai kaza kaza ka ce kai da za a yi ba dole kai sai bi ka ba amma duk wanda yake akan littafin Allah da sunnar manzo Allah a tsaye ne yake ce masa fundamentalism muslim da haka duk ahalin suna fundamentalism ne sai ga ja ce yan ɗin addini yan ra'ayin da ƙauna addini a su ake wai ka zama liberal muslim haka ake so ka zama kawai komai halal ne irin masu ganin cewa kawai irin almutazala almu'assiru wannan muna nan da su da yawa wasu ma mulki ne da su wanda suna ta ganin wai musulunci sai an gyara shi ya kamata a zamanantar da shi ga sunan da kungiyoyi ba za mu ambaci suna ba ka ce muna sukan wani ma ga sunan da kungiyoyi wasu ma har naɗin ne an naɗa musu na sarauta kuma a da su kenan Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da addinin Allah na gaskiya kuma Allah ta'ala ya kashe mu a kansa nan za mu tsaya saboda lokaci yayi wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin